radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar daga nan sai kiɗa kiɗen iraniyawa shi ma tare da amin ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 6 ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan Muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 787 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan Muharram na shekara ta 656 hijira kamariya. hudako Khan sarkin Mughal ya kwaci iko da birnin Bagdaza fadin mulkin sarakunan Abbasiyawa. inda ya kashe mutane masu tarin yawa daga sai kuwa har da billah sarkin daular abbasiyawa na ƙarshe wanda suka kwashe tsawon shekaru 500 suna mulki a yankunan musulmi hulaku khan ya mame wasu yankuna na ƙasar iran inda ya kashe mutane da dama daga nan kuma ya nosa zuwa cikin ƙasar iraki har zuwa birnin magadaza inda ya kashe sarkin daular abbasiyawan sannan kuma ya kashe dubban ɗaruruwan mutane da cin zarafin ƙananan yara da mata sannan kuma ya kona littafai na addinin musulunci masu tarin yawa tare da jefa wasu dubban ɗaruruwa na littafai a cikin ƙoramu da nufin batar da su baki ɗaya. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato shirga watan satumba shekara ta 1965 aka fara yaki tsakanin india da pakistan akan batun mallakar yankin kashmir a tsakanin su india ita ce ta fara kaiwa pakistan hari daga cikin yankin kashmir daga nan kuma yaƙi barke a tsakanin su inda sa kwashe tsawon makonni uku suna gwabza yaƙi amma da karshe dai tarayyar soviet ta shiga tsakani domin sulhunta su a ranar goma ga watan janairun shekara ta 1966 wakilan gwamnatocin india da pakistan suka hallara a birnin tashkent na ƙasar uzbekistan tare da halartar firaministan tarayyar soviet inda dukkanin bangarorin guda biyu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu da kuma dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu. su kasashen duniya da dama dai sun yi lalimar habin da wannan yarjejeniya ta sulhu wadda aka cimma tsakanin pakistan da kuma india amma duk da haka wannan bai kawo ƙarshen matsalar kasashen biyu dangane da batun mallakar yankin kashmir ba domin kuwa har yanzu india da pakistan suna ci gaba da tayar da jijiyoyin waya tsakanin su lokaci zuwa lokaci akan mallakar wannan yanki yanzu haka dai an riga raba yankin na kashmir zuwa bangarori biyu bayan da ɗaya ɓangaren ya koma cikin ikon india ɗaya ɓangaren kuma yana ƙarƙashin ikon pakistan da kuwa da cewa al'ummar yankin galibinsu mabiya addinin musulunci ne masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madalin yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniya da farko ga kanunsu iran tana son tattaunawa dangane da yarjejeniyar jcpoa mai amfani ne kawai daga yanzu ƙasar syria za ta mai da martani ga duk wani harin da isra'ila ta kai kan ƙasar tarayyar najeriya da majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da juyin mulki a ƙasar gini yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa iran tana son tattaunawar vienna dangane da komawar amurka cikin yarjejeniyar jcpo ne kawai mai amfani kamfanin dillacin labaran yar na kasar iran ya nakalto khatib zade yana faɗar haka safiyar yau litinin a lokacin da yake ansa tambayoyin 'yan jaridu ya kuma kara da cewa shi ma ya ji labarin shugaban hukumar iaea e zai kawo ziyara nan kasar iran amma bai san cikakken abin da zai kawo shi ba sai dai ya san cewa akwai abubuwa da dama wa'anda cibiyar nukiliya ta kasar iran take musaya da hukumar wa'anda suka shafi shirin makamashin nukiliya ta kasar iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya kara da cewa taron gwamnonin hukumar iaea e mai zuwa taro ne na irin wanda aka saba amma idan wata ƙasa ta yi ƙoƙarin amfani da shi don cimma wasu manufofinsu to iran za ta mai da martanin da ya dace shafin yanar gizo na labarai mai suna tik dipko na isra'ila ya ba da labarin cewa sojojin siriya sun mai da martani ga hare-haren da jiragen yakin isra'ila suka kai kan birnin damascus babban birnin kasar a jiya da safe kan jiragen yakin labarin ya kara da cewa sojojin na syria sun cilla makamai masu linzami samfurin sa-5 mai dogon zango kuma mai kakkabo jiragen sama da kuma wani wanda ake cillawa daga ƙasa zuwa ƙasa samfurin scott wanda ya nuna cewa daga yanzu sojojin syria za su rika mai da martani ga dukkanin hare-haren da hanci kasar isra'ila ta kai wa kasar su shafin labaran ya kara da cewa minti biyar bayan hare-haren da jiragen yakin hanci kasar isra'ila suka kai kan birnin damascus yankunan yahudawa da dama suka girgiza da faduwar makamai masu linzami labarin ya kara da cewa sojojin syria sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin sa 5 da dama inda wasu suka fada kan matsugunan yahudawa da suke kusa da birnin tel aviv babban birnin kasar wannan yana nuna irin ci gaban da sojojin kasar syria suka samu na mai da martani ga dukkanin hare-haren da hanci kasar isra'ila za ta kai daga yanzu tare da amfani da makamai na kasashen iran da kuma rasha in ji labarin a ranar juma'a da ta gabata ma dai jiragen yakin haramci kasar isra'ila sun cilla makamai masu linzami guda 24 kan birnin damascus babban birnin kasar ta siriya amma garkuwa makamai na sojojin siriya sun wargaza 21 daga cikinsu a sama sannan wa'anda suka faɗi ƙasa kuma ba su taɓa wani mutum ba abdallah abdallah shugaban majalisar sasantawa ta ƙasar afghanistan ya zanta da minista harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan inda bangarorin biyu suka zanta kan al'amura da dama wanda suka shafi kasashen biyu daga ciki hadda batun gwamnati wacce za ta game dukkanin bangarori a kasar afghanistan wanda za a kafa majiyar ofishin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta kara da cewa bangarorin biyu su yi maganar irin matsalolin da kasar afghanistan take fama da su sannan abdullah abdullah ya bayyana bukatar kasar iran ta taimakawa kasarsa da taimakon da ta saba bayarwa da ƙarshe ɓangarorin biyu sun buƙaci aiki tare don yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tabbatar da cewa mutanen ƙasar afghanistan gaba ɗayansu su ne za su fayyace makomar ƙasarsu. su gwamnatin tarayyar najeriya ta yi allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar gini conakry ta kuma bayyana cewa hakan ya saba wa kudurorin kungiyar ecowas ta kasashen yammacin afirka da kuma tsarin demokradiyya kamfanin dinacin labaran reuters ya nakalto majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar najeriya a birnin abuja tana faɗar haka a jiya lahadi ta kuma yi kira ga wanda suka yi juyin mulkin da su saki shugaban kasar alfa conde su kuma mai da majalisar dokokin kasar da kuma kundin tsarin mulkin kasar da gaggawa a wani labarin kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya ladi inda a cikin rubutun ya yi allah wadai da juyin mulki da aka yi a kasar gini ya kuma buƙaci a saki shugaban kasar alfa da a jiya ladi ce dai kanar mamadi don boyo ya jagoranci wasu sojojin kasar suka bude wuta akan fadar shugaban kasa a birnin conakry inda suka tsare shugaban kasar suka kuma ba da sararwar juyin mulki a kasar kwamitin koli na harkokin kiwon lafiya a kasar iraki ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince da shigowar mutane dubu talatin daga kasar iran don halartar juyayi arba'in na shahadar imam hussein a kasar wanda za a gudanar a ranar 27 ga watan satumba da muke ciki kamfanin dillancin labaran iran na kasar iran ya nakatar majiyar kwamitin tana cewa har ila yau gwamnatin kasar ta amince da shigowar wasu mutane dubu goma daga sauran kasashen larabawa don halartar wannan juyayin amma da sharaɗin dukkaninsu su shigo ta tashoshin jiragen saman kasar banda haka kwamitin ya ce duk wanda zai zo ya tabbatar da cewa yana dauke da shaidar gwajin cutar covid-19 wanda babu shi wanda kuma aka yi shi cikin sa'o'i 72 kafin shigowar kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kungiyar taliban ta kasar afghanistan ta amincewa majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da gabatar da tallafin jin kai ga mutanen kasar kamar yadda ta saba ba tare da fuskantar wata matsala ba kamfanin dinacin labarun reuters ya nakalto kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mr stephen dujarric yana faɗar haka ya kuma kara da cewa a jiya lahadi ce mataimakin babban sakataren majalisar a ɓangaren tallafi da agajin gaggawa mr martin griffith ya gana da jami'an taliban a birnin kabul dangane da wannan batun labarin ya kara da cewa kungiyar ta ɗauki alkawalin kare lafiyan jami'an bada agaji na majalisar maza da mata a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar sauraro karshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku man labaran wasanni da su shafi kasashen nahiyar Afirka, nahiyar Turai da kuma nahiyar Asiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla gobe bari bari yayi kallabin shirin da nahiyar Afirka. A jiya ne a kawo ƙarshen wasannin Paralympic na nakasassu da aka gudanar a birnin Tokyo na kasar Japan. Inda 'yan wasa daga kasashen Afirka daban-daban suka taka muhimmiyar rawa a wurin wannan wasa. 'Yan wasan Najeriya sun ciwo a kasar lambobin yabo har ɗaiɗai guda takwas. Zinariya hudu a ɓangaren matsa ga nauyi sai kuma azurfa guda ɗaya kuma wanda wato Levelin Obeji ya samarwa Najeriya a ɓangaren masu daga nauyi kuma ta gulla guda hudu. akan haka na tuntubi wakilin mu a garin jihar plateau umar yunus domin jin ta bakin sa game da yadda wannan wasa na kasu a wasan da aka fara bugawa an suka da raye na neman gurbi a gasar kwallon facin kofin duniya da kasar qatar za ta ɗauki bakunci a shekara mai zuwa allah ya kai mu ta dubi da ashirin da biyu ana iya cewa najeriya ta fara da kafar dama inda ta lalasa liberia da ci biyu da babu bayan da dan wasan na najeriya mai suna kelechi ehinacho ya ci dukkan wayannan kwallaye guda biyu da najeriya ta ci kuma an yi wannan wasan ne a filin wasa na taslim balungun da ke birnin iko a tare najeriya a gobe talata mai duka ya kai mu za a ke cire tsakanin najeriya da cape to ga daga cikin sakamakon wasan da aka buga daga fara waɗannan wasanni zuwa yanzu a ranar juma'a ta gabata zambia ta halasa murtaniya da ci biyu da ɗaya tunisia ta halasa equatorial guinea da ci uku da babu sai kuma kamaru ta halasa malawi da ci uku da babu ita ma ƙasar ghana ta ci ethiopia ɗaya mai ban haushi kasar wanda kuwa ta cin jiras ne da kasar Kenya ci ɗaya da ɗaya. Sai kuma Namibia inda ta lallasa Togo da ci ɗaya da babu. Ita kuma kasar Masar da Gabon sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya. To sai kuma sanda za a buga a yau Litinin ɗin nan da rai da lafiya inda za a kira tsakanin Mali da Uganda. sai kuma benin da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo liberia za ta kara da afirka ta tsakiya sai ghana ta kara da afirka ta kudu ita kuwa ivory coast za ta kara ne da kasar kamaru Eh, gobe talata in da rai da lafiya za a kara tsakanin zambia da kuma tunisia sai kuma nigeria da cape kungiyar kwallon kwando ta kasar tunisia ta ci gaba da riƙe kambunta bayan da ta lallasa kasar ivory coast da ci a 78 ita kuma 75 a wasan da suka buga a birnin kigali fadar mulkin kasar rwanda da hakan ya bata damar ci gaba da rike kofin wanda ta dauka tun a shekara ta 2017 yanzu kuma bar mu yada zango a yankin asiya inda za mu fara da kasar iran watakila kamar da kuka ji tun a farkon shirin a jiya lahadi ne aka kawo karshen wasannin paralympics na nakasassu a birnin tokyo na kasar japan inda kasar iran ta samu lamubin yabo da dama 'yan wasan kwallon kwando wato na zaune na kasar iran sun zamo zakara a wasan kwallon kwando na zama da ake yi inda suka kara su da kasar rasha a wasan karshe wato final kuma ta lallasa sata da ci uku da ɗaya kuma wannan shine ya cika adadin lambobin yabo na zinariya da iran ta samu guda goma sha ɗaya kenan a wannan wasa na paralympic baki ɗaya iran ta samu lambar yabo na zinariya guda goma sha biyu sai azurfa sha ɗaya sai kuma ta gulla guda ɗaya kulob ɗin jami'an tsaro na ƙasar iran sun ɗaga tuta ga gasar ta duniya karo na shaida a gudanar a filin tir shahin da ke birnin isfahan inda ya samu halartar wakilai daga kasashen rasha vietnam da kuma uzbekistan inda a kwashe makonni biyu ana yi kuma an da gasar ne a mataki ɗaiɗai har guda biyar jagoran junjuya hal musulunci na iran ayatollah said alhamna'i ya jinjina wa tawagar 'yan wasan kasar iran na irin rawar da suka taka a gasar wasannin paralympic na nakasassu da aka kammala a birnin tokyo na kasar japan a sakon da ya aike wa tawagar jagoran ya yi wa 'yan wasan godiya game da nasarar da suka samu da ma yadda suka haskaka a gasar ta tokyo ta nakasassu ta shekara ta da ashirin jagoran ya ci gaba da cewa ina matukar godiya ga tawagar nakasassu ta 'yan wasan paralympic wanda suka kara haska kasar iran a idan duniya in ji shi tawagar 'yan wasan na iran a gasar nakasassu ta paralympic ita ce ta goma sha uku da samun lambobin yabo ashirin da in ta samu zinariya sha biyu sai kuma zurfa sha ɗaya da kuma tagulla guda ɗaya 'yan wasan argentina sun fice fili daga karawa da brazil a wasan shiga gasar kofin duniya kan 'yan kwallon kafa da suka kai dokar killace kai a cikin kulob din na kasar brazil argentina ta fice daga filin wasan bayan da jami'an lafiya na brazil suka shiga filin suka dakatar da karawar ta hamayya hakan ya biyo bayan da jami'an lafiya suka ce ya zama wajibi 'yan wasa hudu daga argentina da ke taka leda a ingila su killace kansu ko da yake ba su fayyace 'yan wasan ba sai dai masu buga premier league daga argentina sun haɗa da emiliano bandia da cristiano romero na tottenham tawagar kwallon kafa ta italiya ta kafa tarihi inda ta yi wasanni 36 a jere ba a doke ta bako so daya italiya ta yi wannan bajintar ne bayan da ta tashi babu ci a gidan switzerland a wasan neman shiga cita shiga gasar kallon kafacin kofin duniya da suka buga tawagar ta nasarar lashe kofin nahiyar turai wato euro 2020 a cikin wannan bajintar in ta doke ingila a wasan karshe a wembley cikin watan yuli da ya gabata ranar alhamis italiya ta tashi kunnen doki da bulgaria a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya wasa na talatin da biyar kenan a jere ba tare da an yi nasara a kanta ba a ƙarshen mako nan ne za a cigaba da wasannin gasar ƙasashen turai inda real madrid za ta yi karawa shidda a cikin watan satumba cikin fafatawar da za ta yi guda biyu daga ciki a champions league za ta kara da inter milan da kuma fc sharif trispol ta rasha sauran wasan guda hudu kuwa a la liga za ta yi da yada da celta vigo da valencia da maloka da kuma villarreal real madrid wadda ta yi wasa uku a kakar bana a la liga ta doke real batis da ci ɗaya da babu a ranar asabar 28 ga watan agusta da ya gabata to masu wurare duka duka iya abin da suka gani a cikin shirin namu na labaran wasanni ga lokacin aka ɗaya mai kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan sai a biyo mu a makon gobe domin jin mu ɗauki sabbin labaran amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na ragizo wato www.cb1.ng madala yanzu kuma sai shirin kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa Shirin wanda a cikin sa ka muku kide-kide da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin na mai goto muku hussein tawakkuli a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu wajen sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin ai saurare lafiya سازگاری فریاد که از عشق فریاد که از عاشقی کوریزی ای عشق را با دلم میستیزی فریاد که از عاشقی کوریزی سرمستم از جام و چشمانت گیر افتاده دلم در دام چشمانت میرقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده سو خستم از جام تو چشمان to a gaishe ka Hussein Tawakkuli a cikin waka da ke da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng سر نمی داغ تو دارد این masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su ali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.